بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، منا تكن وانا لتاهي نريا الصالحين كما منا بابنا في فتدول القميص والكم والإنذار والعرف الإمامة وما وانا باب شيء نتأليد شاترة منا حديثا أبي ذري نعم وعن أبي ذري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذا أبي ذري الله يا يرد شيء daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim ولهم عذاب عليم قال فقرأها رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم ثلاث مرارا قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم قال المزبل والمنان والمنفق الأتو بالخليف الكاذب رواه مسلم وفي رواية مزبل إزاره إزاره وانا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa mutum uku يكلمهم الله يوم القيامة wato nau'i uku cikin mutane Allah bai magana da su ranar alkiyama mai faranta musu rai magana wadda za su samun yarda da bushara ba su samun ta ga Allah sai dai magana ta hushi da magana ta hasala wala yanzuru ilaihim Allah bai kudu bin rahama gare su Allah bai ke su wala zakihim Allah bai ke su ga barin daudan laihi ƙara da ƙarau walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi mai cin jiki mai zuwa fata ƙala sai abu zarra ya ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin magana فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا annabi ya فدي wannan su uku domin ya tabbata gumma hu saurayi قال ابو ذر خابوا وخسروا يا manzon Allah lalle ku sun tabi kuma sun yi hasara man hum ya rasulullah suwa nakin ya manzon Allah al-muzbilu. wanda an mai sako izarau ga wata riwaya ko kuma almusbilu wanda an mai sakin suturarsa tana ja da ƙasa wanda an mai sakin suturarsa tana ja da ƙasa domin takama duk wanda a haka yana da waccan abin da mun ka ambata walmannanu da mai goyi wanda ke ambata kyautatawa ta yi yana mai gori ga wanda kyautata ma saboda haka gori haram na wala so da katukun bilman ni wal'aba wani munfiku da wanda an mai ci da sil'atahu sil'asa bil khalifi da rantsuwa ka ta ƙarya wato wanda zai sai da abu amma bai sai sai sai ya rantsi da Allah ya sai kaza amma ƙarya shi kai waɗanga uku imam muslim ya rawaito wannan hadisi amma ga wata riwaya wa fi riwayatin lahu ga shi muslim al muzbir izara don haka waɗanda kowanne daga cikinsu ranar alkiyama shi na da alkawali guda uku alkawali na farko dai Allah bai magana da shi ta wani kamar rai alkawali na biyu Allah bai dubin rahama gare shi alkawali na uku Allah zai mai azaba mai cin jiki mai raɗi mai zuwa fata mai sako ta tana jan ƙasa don ƙama. mai gori ga abin da ya ciyar don Allah da mai rantsuwa wurin sai da kayansa na saisuwa ɗan kasuwa mai rantsuwa ga sai da kayansa duk albarka da zai samu Allah zai shahita Allah sauƙaƙe wa an ibn umar radiyallahu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al izbal fil izari wal qamisi wal imama manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana magana izbalu sako sutura wajen abin da shaye gyabto wal ko taguwa wal imama ko rawani man jarra shay'an huyala duk wanda ya ja ɗaya daga cikin waɗanda sun ka kai ga ƙasa suna jan ƙasa don taƙama lam yanzilillahu ilaihi yawmal qiyamati Allah bai dubin rahama gare ranar alkiyama rawahu abu dawuda wa nisa'i bi isnadin sahihi Wani hadisi yana magana akan haramcin banna da haramcin tsallaka shari'a da haramcin rashin sanin taskai domin yamton kai ja ƙasa ka nakasa ƙasar haka nan taguwa ka ta ja ƙasa ka nakasa ƙasanta haka nan rawan to sannan ƙama, haramun ta kowane gehe waɗanga duka sun shiga ciki domin wajibi na ga mutum ya tsabtace suturarsa kada ya bari ta samu najasa amma duk wannan magana da aka yi banda mata mace an so suturar ta banda ruhi jikinta ta ja ƙasa zira'i guda ko na jasa ta kwasa an yi mata rangon ita yi sallah an yi maganar ta tsaya bakin idan sauka mai ta nabi sun ka ce to ai ƙawawu za su bayyana an ka to ta rahe ƙawawu aka ce to ai in ta rahe ƙawawu ɗai ba ta sabko ƙasa tana bijin ba in ta kai ga wani icce ko wani abu in ya rike za a ƙwabrarta sai an ka ba da dama ta kai zira'i guda ƙasa wani bi jurai jabirin bisulai radiyallahu anhu qala ra'aytu rajulan wannan bawan Allah yake na ga namiji yazdurun nasu a ra'ayi wannan namiji da gani idan ya yi magana kowa sai ya ji tashi sai a daga abin da ya fahimta la ya ƙulu shay'an illa sadaru anhu wannan bawan Allah bai waɗin wani abu sai kowa ya mai da hankali ne ga abin da ya faɗa kuma an gamsu da abin da ya ce to shi wannan bawan Allah da ya ga haka ƙuntu sai ni ce man haza shin wai wannan bawan Allah wani na ƙalu sai sun ka ce rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na qultu sai nace alayka salam ya rasulullah alayka salam ya rasulullah marratayn ya faɗi wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marratayn so biyu qala sai manzo Allah ya ce la taqul alayka salamu kakka faɗi haka alaikar salam alaikar salam ɗin nan ta mauta gaisuwa ta ta matattu a nan wato an kamanta abin da ke gudana zamanin jahiliya da matattun mutane ƙul salamun alaika ka ce salamun alaik ƙala ƙultu anta rasulullah nice kai ne manzon Allah wato kenan a anta rasulullah da hamza ta istihwami ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana rasulullah ni ne manzon Allah allazi iza asabaka durran autahu kashafahu anka wa iza asabaka amusana autahu ambata halaka wa iza qunta bi'alli qafrin aw falatin dalla rahilatuka autahu raddaha alayk yace ni ne manzon Allah wannan ubangijin da idan cuta ta same ka ta roƙe shi sai ya kuranye ma ita man ubangijin nan da za a saba ka amun sana idan shekara fari ta same ka fada auta ka roƙe shi ambata ha sai kirar da tsatse daga gari ka wa za ta bi abdi kabri in ka zanga kasa wadda a haƙo aw falatun kuku daji wawan daji kana ciki ne kana tiya bai da gaba bai da baya fa dallar rahilatuka rahilatuka sai abin hawa ka tabbace cikin wannan kasar ta daji fa da auta hukar roƙe shi ha alayka mai shi ta gare ka to ubangijin da ka irin wannan abin da ke sa ma dan adam farin ciki to manzon sa nake qala qultu lahu ahid ilayya yace sai nace ga manzo sallallahu alaihi wasallama to imin wasiya ya manzon Allah tun da kai ne manzon Allah to imin wasiya qala la tasubbanna ahada abin ka ma wasiya kada ka zage ɗaya kada ka shammaci ɗaya domin shammata ko zagi haram ne kana ji ya ce na ji ƙala sai shi jabir ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min wannan magana huma sababtu ba'dahu hurrun wala abdu wala ba'iran wala shat yace kada ka zagi ɗaya yace lokacin da manzo Allah ya faɗa magana wallahi daga nan ban taɓa zagin da ba balle bawa ban taɓa zagin raƙumi ba balle akuya muna tare da kuwa wannan bawan Allah ya rayu sau fa bai komi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta na? min al-ma'ruf shay kuma idan an kai ma alkhairi ko kuma kaya kada ka walakantar da alkhairi wani abu ko kai ka bayar kaga abin da za bayar ya yi kaɗan ko kuma a baka karina to kakka walakanta kuma wa an tukallima akhaka wa anta munbasidin ilayhi wajhuka to wannan shi babba duk lokacin da ka gamu da dan uwanka ko wani mutum ya zo inda kake ko ka haɗu da wani to ka yi magana da shi huska ka saki kada kana magana da shi ka yi tukun-tukun da huska idan kakon biyu baka gane baka ce kana konan idan kuna zaune ce zai ta yi kashe tun yanzu to wannan shine sakin huska kuma shi ne shi hada huska kada ka gwada ta kosa da mutum kada ka gwada ta yi haba daga daga daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bukata haka ga al'umma ta yi kuma ya yi kira zuwa ga wannan kyaukyawan hali inna zalika min al-ma'ruf wannan yana daga cikin aiki na alkhairi wanda yana cika lada dan adam Allah ka ba mu shi warfa raka ila nisaq kuma ka ɗauke gabtonka dan an ce gyabto akwai maɗar ma wannan da suke ɗarmawa ɗan abin nan eh, zanen nan to ka ɗauko ya zuwa garabin ƙwabrinka kada ka kai shi ƙasa ka ɗauke shi ka kawo shi nan garabin rabin ƙwabri wandon ka ya tsaya rabin ƙwabri ko gautan ka ya tsaya rabin ƙwabri taggo ka tsaya rabin ƙwabri ko rigarka fa ya abaita in kuma kaƙi ka tsaye da shi rabin ƙwabri to fa ila ka bayani wanda ka ya kawo ga idon sau taguwa ka ga idon sau rigar ga idon sau wa in yaka, amma ina ma ka shedi wa izbalul izari da sakin gyamto ƙasa yana jan ƙasa da sakin wando yana jan ƙasa da sakin taguwa tana jan ƙasa ko riga fa innaha yana daga cikin takama wa inna allaha la yuhibbul makhila Allah bai son mai yin takama wa inna mar'um maka, idan wani mutum kuma ya zage ka ana magana sai ya kai mashan mata yana yiwa akwai wani abu da ke waruwa kanka sai ɗauko wannan abin sai ya faɗa zuwa gare ka mina na wato abubuwan da sun ka faru ga gare ka waɗanda ba su da daɗi sai ya ambata masu wannan shi ne shammata to idan an samu kai wani ya yi maka haka muna tare wa ayyara ka ya aibanta ka ya yi dare ka bima ya alamu fiki ga abin da sani kanka wanda baka da bukata fala tu ayyirhu bima ta alamu fi to kai in ka san yayi wani mugun abu ko wani abin da za a aibanta shi ko a shammate ka aibanta shi fa inna ma wa balu zalika alai musibar wannan magana gare za ta fada kai kuma Allah zai baka lada rawahu abu dawuda wa tirmidhi بإذناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح anan waɗanga ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa wannan bawan Allah wasiya suna da nauyi amma ko mutum bai zama na kwarai sai ya hake su daga ciki sakin huska babban abuna daga ciki a shammace su ko a zage ka kai haƙuri to ban abuna a nan wannan hadisi ne mai wannan malam abdullahi sika ya ɗauka cewa idan wani ya zo da sanda ta ya daɗu ka kai ya rabke ka sai ko ga ta ka sanda da hannu ka ce mai tahi ya za du ligita bi asar saboda haka ashe kenan yana daga cikin ɗabi'u na ƙwarai kai haƙuri ya marutse a'a ai ba cewa an kai ramawa illa na ba amma in ana son aiki cewa ɗabi'a sai ta ce ita ta yi Allah ya hima amma ai akwai dan usaili me ko kai gare ka ba ya ɗauku sanda ka gane lalle kai haro kai ko ka iya abin ga na kariya sai ka amshi sanda ta kai ga hannunka inda babu wani mai taimakawa ka daɗi ne da ita ka ranka tsamai ga kai sai hwaɗi sai ka taka bayanan ko ya mutu ko shari'a ba yi dan usaili kenan don ta so ya yadda sanda ce in ba ni ba kai kace in ba ni ba kai ce to kai dai sai kai ruwa ka amsa sanda sai ka da dubi lai karamci sai faɗi to in in wane ko shi ya ji dama to kai ƙara kotu in an ka tambaya an ka cikin wawan daji ya tara alƙali ce ma ɗaga shi sai zuwa gida sai ko ya kowar za ka yi kai an gama shari'a sun wani ana tajin mura ta wuri nan mallan rabo na na rahi mallan rabo rahi kana ganin shari'a na tsufa a ina nuhin can wajen jihin rahi shari'a na tsufa mu dai nan shari'a na nan ba su ko ta tsufa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مزبلا يزاره ابي هريره الله يرضى عليه نان تسكانين suna nan kawai sai ga namiji na sallah ya sako gabtonsa ƙasa wando ne har da ƙasa muna tafi kuwa قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا muna tare da kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka saki alwala ya gama sallah wando ne na jan kasa manzo Allah ce sai ka saki alwala ka to kai sallah fa zahaba sai ta yi fata wada'a ya alwala yana alwala shari'a ya zo ya sallah sun maja a husar ne zo mai wato zuwa ga manzon Allah faƙala sai manzon Allah ya ce mai kuma in sabu wata wabba sai ka sake alwallah nan ba bari ya sallah ba manzon Allah ce kuma ka sake ki alwallah ya zo ya sake alwallah ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ma ka sake alwala ta biyu waccan ba ya sallar ita ba an ce sai shi alwala da yayi alwala da sai manzo Allah ce ko ba ka sake ki alwala fa qala lahu rajul sai namiji ce manzon Allah ha ya manzo ya rasulullah malaka amartahu duk ne ka ya manzo Allah kana umurcin wannan bawan Allah an yi tawadda ya sake alwala sun kata anhu sane shu qala innahu kana yusalli wa huwa muzmil Abin abinda sani ce mai shi haka nan ya yi sallah jamtun suna ƙasa yana tahiya riga ta tana bugun ƙasa wando na bugun ƙasa saboda yana da wadata to lissa an ka ce sai shi alwalaga domin ya aikata wannan don girman ke da takama to in Allah ya kabi ya ce ya sake alwala a gwada mu kowa ba kowa na ba ba don sallah ce ba ta yi ba ba don ya kwaso na jasa ba tun da an ce mai ya haka to annabi ya yi mai ladabi muna tare da kuwa domin gobe ya dage ya doke ya dage ya doke wando ne ko zuwa ga rabin kwabri ko ko bakin idan sau kisa aka mai haka kuma wasu malamai sun yi da wannan hadisi sake alwallar zai zama kankarewa ga laihin da ya yi na gangan su ƙasa ba cewa an kai ta ta yi alwallah bai sake sallah bayan ya sallama sallah aka ce izhab wa tawadda yadda an ka ce izhab wa tawadda muna tare da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbalu salata rajulin muslim Allah bai karɓar sallan namiji wanda an mai sako gyabto ne har ƙasa saboda ni Allah bai karɓar ibadar da babu tsalki gare ta rawahu abu dawud bi isnadin sahihin ala shartu muslim wannan hadisi akwai cikin babu salati kuma akwai cikin libas Allah ganar da mu saboda haka duk abin da ake gwadawa nan ga hanyar shari'a kada mutum ya kama ta hanya daban ko dai gyamtonka ko wandonka ko taguwarka ko rigarka su zara bin kwabrinka amma ya zan don Allah ka yi ko kuma su kai ga idan sau amma kai ya zama don wadata a yawan don rabin turmi ko a zanzala wanda ana ta ana taki shi saboda ɗaya wadata ba shi hallata Allah ganar da muwa wato kullun to mu zo dai wa an qasim wa an qaisi بن بشري تغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي درداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن حنزلية أدمشق akwai wani نمجد لكي cikin sahabban الله أنا كمن سهل بن حنزلية wannan bawan Allah da ake kira da wannan suna wa kana rajulan mutawahidan wato namiji na wanda ke so ya zama shi ɗai ba so ya shigar mutane ya so ya koma shi ɗai ba mai tauhidi aka magana ba mai zama shi ɗai منفردا عن الناس قلما jalisun nasa yayi kaɗan na ƙwarai yaka zama cikin mutane innama huwa salatu shi kawai shi sahalu abinda yake yi yana yawan sallah shagaltuwa ta da sallah fa iza faraga in ya ƙara sallar sa wa inna ma huwa tazihun bai komi illa tazihi don Allah wa takbir da kuma kabarbari don ubangiji hatta ya ce ahal wa yazo inda iyalansa Kamar marra bina wa nahanu inda abi darda ana nan wata rana sai shuɗe gare mu alhali muna wurin abi darda fa qala lahu abi darda kalima sai abi darda ya ce garai don Allah ka faɗa mana wata kalma ko ka yi mana wata magana tamfa'una wadda ke amfaninmu wadda in muka tuna ta ko muka yi aiki ita za mu samu rada. wala ta ku sannan kai ba ta cutar da kai babu wani lahi ga wannan kalma da zai koma gare ka ƙala sai salo ya ce ba a sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariya annabi ya aika wani gabrin yaƙi faƙadimat tattafi fa ja'a rajulun minhum sai wani namiji ya zo daga cikinsu fajalasa fil majalisin lazi ya jalisu fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna ga mazaunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke zaunawa fa qala la rajulin ila janbihi sai ce ga wani namiji wanda yake yana gehensa laura aitana hinal ta kaina na hannuwal adu da dai ka gan mu lokacin da mun ka haɗu da mu da makiya lokacin da mun ka haɗu da mu da makiya Allah fahamala fulanun faɗana sai wane ya ɗauki a kan wani namiji ya dwage shi ma'ana ya soke shi da kasausawarsa faƙala lokacin da ke dwaga ta da kasausawa sai ya ce lokacin su kasa da wannan mashi khuzha ni wa ana gulamul gifari lokacin da ya daga mashi ne ya daka makahiri sai ce riki wannan daga garan ni matashi nake daga cikin bani gifar yau ka san ka haɗu da matashi mai ƙarfi kirari kenan ko kamar yadda mutum ke cewa sai shi wani hmm. ya ce to kai fatara fi kaulihi haza yaya kake gani ga maganar wanga bawan Allah qala ma urahu illa qad badal Ya yace ni kam ba ni zaton wanga magana tashi illa kawai abin da zan ce ya ta ladatai mutum zai yan abin girgiza shi waɗi shi wani na to ladatai ta ɓaci don ya bayyana aiki ne ya alfahari Zalika a آخر sai wani ya ji wannan magana ba ƙala sai ce ma'ara da zalika ba asa ni kan banga ba ga wadda magana da ya zo cikin yaƙi ya yi kirari kuma kirari ne ya ɗaga mashi kuma ya dagi kahiri kuma ya kashe shi daga sausawa sai banga laihi ba fatanaza'a sai jaya ta muske a cikin haka hatta sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji intishar tanazu jayayya ta daga ana gardama wallahi bai da lada wanga ce wallahi yana da lada kai sai manzon Allah na ji muna tare da kuwa? faƙala sai manzo Allah ce subhanallah tsalki ya tabbatar ma Allah la ba asa an yujar wai humada ba laihi a tabbatar da cewa yana da lada Allah zai ba shi lada idan ya mutu gidan lahira Allah zai mai sakamako kuma wani kuma da kuma ana gode ma aiki ne aiki ne bai ɓaci ba to lokacin da duk kawo ga wannan magana aka faɗe ta don haka ashe kenan a nan shi yasa malaman fiƙihu sun ka ce babu mai wani aiki wani yaƙi in mutum na zarumi in ya ɗaga takobi ce sai ni ne ya yi kirari sarkahi babu lahi ga wannan matukar dai zalumin na in ba mai kirarin banzara ba in an ka ji murya sai an ka doke sheka kaga ya zan rago to don haka wannan an ka ce babu lahi akwai lada gare shi kuma zai samu sakamakon saurin ubangijinsa kuma akwai kwaɗaitarwa da zarumai bisa ga mutum shi magana wurin yaƙi ana fulanun fil harbi idza kana mashhura a zarumawa cikin waɗanda ba musulmi ba in sun ka zo kafirawa waɗanda ke takaicin wanda an mai gwarzo cikin musulmi in sun ka zo cewa suka yi a gwada musu wani yan an gwada musu sun sulhi shi domin akwai wanda yan an ka ji ƙara te ko in ya kai ƙasa yaƙi ya kai nan ma'arakar da an ka yi ban sun amince sunan gari da siri barhi ya zo ai cewa ya gwada mashi abdullahi ina yake an kace ka gane shi farin can dogo shi an kace to shi na yace to kuma shi shi iso shi ko da ya ce to kuma shi shi iso lokacin da shi Abdullahi dirka mai kibiya walla ya yace radda uwa ta ta haihuwa yace bai taɓa jin makami irin wanga ba dogo hanyar shehu to fara'aitu abadar da surra zalika lokacin da an ka faɗi wannan magana sai ni ga abadar da ya fuska ta tawaye ya yi farin ciki da wannan domin shi a abadar da yana cikin masu fahimtar nabtu dunuwi la yunahi sawabul khuruj don mutum ya yi wani abu na alkhairi ya samu amfanin duniya to bai kowai samun lahira ana samun biyu a samu riba ƙafa. kuma nassin ƙur'ani Allah ya ce bai tozartar da ladan wanda ya kyautata aikinsa man amila salihan min zakarin aw unsa huwa mu'minun eh? la falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ran mun duba suna saboda haka ashe kenan wannan yayi daidai da wannan aya waja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi sai shiga yana ɗaga kai na yarubi ne shi a badar da a faɗi magana ta yi daidai da ilimi ga wanda ya san ilimi in wani ya faɗi ta in ya ɗaga yana kallo nai to gwanin ban sha'awa waya ƙulu har yana ce mai an ta sami ita zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ka ji wata magana daga manzon Allah fa ya ƙulu na'am wa ma zala abu darda yi idu alaihi abu darda bai gushi bai na maimaita wata magana hatta inni la qulu hanni ina cewa la yabrukanna ala yi, wallahi zai zo ya na da guwayensa ya kai guwayensa ga nashi guwaya irin yadda dan ɗalibi mai neman ilimi ke yi gun malami don a faɗa mai abin da zai fahimta zai zo ya ƙari ƙala fa na yau yawman a ah. sai shuɗe garin wani ne. qala abu darda kalimatan ba ya hudu shi garin jaba inda yaro ya kince kwamu gobe in yadda yawo zai wuce ta ya tona ce su kuma wata kalma mana wato ya sai shahe wani abu kurna na kalimata kamfa'una wadda ke amfanin wala ta ƙala qala qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya ce gare mu sahalu ke al munfiku ala al khayl mai ciyar da dauki yana ba ta tamna yana ba ta shayarwa yana ba ta cimaka amma don jihadi sannan wanda ya yanke hanya sai ta ɓace mai a hau da shi ga doki na kai shi gida muna tare da kuwa to kalba su iya da hudu sadaka wanda ke ci da doki kullun amma don jihadi don wanda hanya sai ta ɓace aza shi a kai shi gida to kamar wanda kullun ya aje bayan Allah yana ba sadaka ba dokin kilisa ba hmm. ba doki na kilisa ɗaya ba mota in kana sa mata mai don a ɗauki bayan Allah a kai su wurin jihadi la ya ƙabi buha wanda bai namke ta sun mamara bina yau ma'akar ka a kuma kuma wata rana ko mu shuɗe muna fa qala lahu abu darda kalimatan tanfa'una salu a hada mu wata kalma mai amfani mu wala ta duro ka ba su shuɗa maka kai wanda wannan hadisi na gwada mana neman ilimi da neman karuwa kuma yana gwada mutum na cikin bagiran neman ilimi minal mahadi ila lahadi ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai shi salo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'imar rajul hurain kai ma dalla da namiji huraimu wani huraimu al'asadi laula ɗulu jummatihi huraim ma dalla da namiji shi ya in ba don tsawon tukullu ma te ba ma da lalashi tsawon tukullu ma te ɗaya illa tukullu ma wane na kai baka san tukullu ma ba wato larabawa suna da gashi sai ya tuwa yau makawaɗa ka gane ko to shine tukulluma baikin tukulluma ta da ta yi tsowa izbalu izarihi da sako garto da kafa in ba don haka ba to huraimu madala da namiji amma tas mutum ɗan tara da cika goma ba tukulluma ta ta na kasashe sannan kuma jarto in yasa sai ya kai kasa ba don haka ba da ya kammala muna tare da kuwa ko balaga zalika huraiman sai ga magana ta kai ga huraiman an kace ga abin da manzon Allah ke kanka sun yana da rai aka ce wallahi manzon Allah ya yi ka amma ce illa guda wani gashin ka ya kawo mahaga ka hada sannan ya ce wanda ka taki ne ka kai ya ce don shi ya an ka ce don shi Fa ajala shi da ko sai kawai hura mai maza maza fa aka ga shuhura ya riki yuka fa kada da ha jumbatahu ya kaɗe gashin tukulluma ila uzurihi nan hatta har ya kawo kulluwa nan ya tsaye da gashin ne wallahi ya kaɗe sai da kawo shi nan ga kulluwa ya ce gobe in manzon Allah zai magana a hisuwa wannan muna tare da kuwa wa rafa izarahu sai ya sa kuma hannu na ya ta kwankwahi ya ta kwankwahi gar sunai au <laughs> wando ne ila an safi kai har zuwa garabin ƙwabri dai to kaji yadda kuren yi ya gyara mm. to ni ima rajulu kurai an asali jama'a muna tare da kuwa wannan shi ne adalci ko da kana son ka kai mutum wato nishi to ka faɗi abin da yake tsakani da Allah akwai mutane waɗanda adda hikima akwai mutane waɗanda an na Allah amma akwai illa to kaka ɓata su duka ko ba haka ba ka san yawa al'ada ɗan adam ina so ya nakasa mutum sai shi ɓata shi duk to ba haka manzon rahama ya ba shin so nawa a badar da ce masahalu suna neman ƙari summa marabina sannan kuma shuɗe gare mu yawon wata rana ta hudu kara. faƙar lahu abu darda kalimatan tafa'una abu darda yake sahal don Allah a tsaya dan faɗa mana magana da zan amfani mu wala ta duruka ba ba ta cutar da kai kai na akwai kenan neman ƙari ga ilimi neman fa'ida daga mallami duk da ka zauna ka yi karatu sun ka samu tsohon malamai ka zauna inda suke wala kana karuwa sai ka ji abin da kai da tsayar duniya a shi sa magadara goma ta kai قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول innakum qadimuna ala ihwanikum fa aslihu rihalakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku gobe za ku isa zuwa ga ƴan uwanku muminai su ku gyara da Allah bukokinku wa aslihu ku gyara libasakum suturan muna ta da kuwa wato nan nina na yake son ya ce hatta ta kunu ka'annakum shamma haku zamo kamar irin tsuntsuwar nan mai gashi mai kyau Ko suka ce ɗawi kina cikin mutane fa inna allaha la yuhibbul fuhsh Allah bai son wato abu wanda yake mai muni wala tafahushin balle yarda da abu mai muni anan wannan hadisi abin da suke gwadawa idan kai za ka bakunci mutane to sa su tura kwarai idan kai za a bakunta sa su tura kwarai don haka annabi ya ce innakum qadimuna ala ihwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libatakum muna tare da kuwa wani ɗalibi na wata rana yanzu an shekar 25 ko 30 yana karatu mukama da ƙaramu ya ce gari mu malam wai sai ina kwaɗin laka sai an ka ce min gaba ƙinan ta yi sai ni maza na hita na ce na wanke jikina ni ɗauko tuwa na nista ni tele shi hida sai ne zamme waɗanda muke tare da su sauran waɗanda ke tare suna can suna aikin da sun fito suna ganin malaka ka an kai haka muna can muna yin aiki ka ka zamne ce baki ta to malam baki aka zo a wanka a sata gowa ce jahilai kuke yace jahilai kuke yasa ba ku san abin da ake ciki ba ai ba a tarban baki da kawa da laka ya ce mallan ko ba daidai ba ce daidai kake mallan shu'aibu mallan shu'aibu an da rai nan wurin da yake magana nan da nan garkan mal alayali amin rawahu abu dawud ibn al hasani illa qais ibn bishr faktalahu fi tawqifihi wa tadhifihi wa qarwa lahu muslim muslim ya rawaito aha na'am haka salu Eh? shi na yi ina anya ko kana bacci muka karatu <laughs> wato kai kai يقال له سحل بن حنزلية وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة وإذا فرق وإنما هو تزيه متكليه حتى يأتي آله ومر بنا ونحن عند أبي الدرداء يقال من سحل بن حنزليه yan an ɗaya sa da an kashe imna ibn hanzaliya sai ka hana zama na sahalu ke malam mamur sani na to in naka bai da shi na kowa nan na da shi mai littafi ya kure yau yi gina Allah gana da mu an da an ƙari haka